A jiya Litinin ne aka fara wani babban taro a tsakanin gwamnonin kudu maso yammacin Najeriya da wasu gwamnonin arewacin kasar da shugabannin kungiyar Miyatti Allah na ƙasa da na jihohi a birnin Akure fadar gwamnatin jihar Ondo don neman maslaha ga rikicin Fulani makiyaya da masu masaukin su Yarbawa. Dukkan gwamnonin na kudu maso yamma da na arewa da shugabannin kungiyar Miyatti Allah sun amince a haɗa ƙarfi da ƙarfe a fatattaki masu aikata laifuffuka ko 'yan wasu kabila ne gwamnan jihar Ondo babban lauya Rotumi a lu ya ce bai ce a kori Fulani makiyaya ba abin da ya ce a kori duk wanda ke zaune a gandun dajin gwamnati ba bisa ka'ida ba ko shi wane ne kana a yi wa jirod da masu aikata laifuffuka. I said, Gwamnan jihar Kabi, Alhaji Atiku Bagudu yana ɗaya daga cikin gwamnonin Arewa da ya halarci taron na birnin Akure. Alhaji Kiruwa ya ba da tabbacin cewa su ma ma'anar su kenan duk inda ne suke za su haɗa kai da hukuma da tabbatar da duk wani ɓata gari ko ba fulaci ne ko ba ba ne ba sun haɗa kai an fita da shi daga shi ko shugaban ƙungiyar makiyaya ta Miyati Allah a Najeriya Alhaji Muhammadu Kiruwa a lokacin da da yake jawabi cewa ya yi. Abin da nake son faɗa muku nan wanda mun yi ta ƙoƙarin a dinga samun a gwamnonin kudu da na arewa suna haɗuwa talakawan arewa da na kudu domin a san cewa Najeriya da gwamnan arewa da na kudu da talaka arewa da na kudu duka magana ɗaya ce matsayin Najeriya. shi ma Alhaji Ibrahim Jijji shugaban kungiyar Miyati Allah a jihar Oyo da ya halarci taron ya ce a shirye suke su ba da goyon baya da haɗin kai don samun tsaro. Muna yi ma gwamnonin na alƙawalin cewa za mu ba su haɗin kai duk yadda ya kamata a samu tsaro a ƙasa in Allah yadda mu yi wannan alƙawali. Idan ba a manta ba kafofin yaɗa labarai da dama a Najeriya sun ruwaito cewa gwamnan jihar Ondo Rotimi Akeredolu da matashi Sunday Igoho daga jihar Oyo sun baiwa wa Fulani makiyaya kwanaki bakwai da su san inda dare ya yi musu. An dai yi taron lafiya an tashi lafiya a bisa sa idon ɗimbin jami'an tsaro. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.